الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقعت على تبتع الله وصلاة يتيتي بأمي شنو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف جمعة صف وجبة وجبة محرم 1435 na ajin daidai bai tsafo shi da gube ko yan novemba 2013 yan kalenda yan miradiya na katon littafin alfiqul muyassarun nafiya li kulli muslimin wa muslima ya shekha amr abdulmunim salim ne ya jinda na insha Allah ya cewa da katon page 455 nga bai man idan karkashin kitabul aimani wan nuzuriyo manga min ahkamil aimani min hukunci shi yayyami na yi mana min hukunci shi ya kuti jiyo matsala ya mafari na mallabi abu ne al-istisna ufil yamini ezula istisna uji nga shi kutina ezaga kuti shi insha Allahu lugun biyu ga insha Allahu mi ajiye wale ko ezaga kuti shi ba ceci ɓagun yau ko wuce mm. a gan wuya ajiye wuce a kya to insha Allahu la biyu suratuhu surau layi an yakula alhalifu da ne ji kutinu ga gan wallahi la alanna kaza insha Allah miji kuti ba so yaci miyaje ya kanzan nga ba so yaci na fayu aliku ha alal mashi'ati yan wuce ni ga wanda mun ci gola da ba mashi'a ma'ana insha Allah wuce ni ga da nan golin gola istisna ba be da wani. wani istisna wani na ware ta an ga hukumu hukunci wa man istasna fi yi. da na ga istisna wuji unci agan wagwa ko unci ji unci ji kuti gan wuya ji na unci insha Allah ga biyu na da na ga tinga ji na lam tazimu hul kafara kafara ji wajibi ta ci ba filhani hanisi ka gunde ji wucin wana ko ko ne ga wallahi ni lo ba ga insha Allah shi na ba ni yamin a maimakon sha launu ga kuna wakijin waye su suna wuji to zanen gabe da ba ga wa ga gula ka faru wujin a yabonin wayan sha launu gan ɓaruwa ya ji sabi wurin latar biyallawa wani anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala ya bu hadisi ya biyu ne wa fecu je daga nibuyi daga ba annabi wanga kala Sulaiman ibn Dawud nabi Allah nabi Sulaiman ne ya nabi Dawud na ne ya nabi yato yace na wala tufanna laila ala sab'ina imra'a nan ne mi ji tawafi yayin zagi sabunci in shi nan ne mi ya ke ba gangani da yin zagi sabunci go da hutuwa ba wukin ya ce no nufe man shi ta ga guwe ko ta kulluhunna annabi sulaimanu ga fata yin zagi wuce ya ci bi gulami ya katilu fi sabilillah fata an zoro ga magi bagi na jaguku ne ko to yato nan fa qala lahu sahibuhu zabatu ta gunga ne mai jin ganda fasara ga malaika ga awul malak ko malaika kul ga ga insha Allah ga ba to yaci nan falam yaqul umaga wannan fiya uci ma ba ta nawa gashin a ganan falamta ti wahidatun min nisa'ihi min ni zagi wuciyo be ni hade zai maji mini abona illa wahida sai zagi nike ce ja'at bi shiqi gulam da bai gigafi qala rasulullah sa ni sa sallam ga walau qala insha Allah da an ga ga insha Allah lam ya hanis wole don ko wa ji kiyaye wa le ba wa kana darkan fi hajatihi yana ma nga shela da bukata yana wa wani wale ga hadisi na gbani nini walau na ba shi bai yali nan ko nabi Sulaiman ya annabi Dawuda mine nan ne ke laube na no su kun lauka lawo ci be mashi'a eh, wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah eza shi damu ila su na ji hujja ga kiyo eza ji imiwa gugu ni gan lokaci ni shi shi daga nama kuskuru ebo e na nini shari'a ya nabi sulaimanu yi nau majiya tun a nabi sulaimanu fiya anabin doro mai bai shari'u kullum jihar na gumi shiratan wa minhaja zando anabin doro bai shari'u ran min minhajuyi anabi za a wasallam wa kanin nabi ba su kawai yi khassa anabin dondo e tuntun lo ba jama'a yi yi wa bu'istu ila nasi amma amma tuntun lo ba jama'a shi bayani annabi sulaimanu atun atun jin watu siya wole da ko zan da kibe ga rogan no yan wuce na dan shari'a ne Suleiman da mun ga ta da shari'a yin so mu ebo na je mini kawa mini yana manyan su da jalaji jana da sharu man qabla na sharu man qabla na in ba ku ji ka shi hujja man shi dabo dan guru a ga sharu man qabla na ji hujja al-imam abu muhammad ibn azmi الظاهري الأندلسي اليزيدي waga dalika mu fi usuli lakami wa ga wuce kiliya tsarawi imala mazid alaihi sai da kibo wani shari'a ne da fara yi wuce shari'a ya kun ga to ci ga wani ila adin akhahum huda ya ji wuce tun fiyo wa ila madiyana akhahum shu'aiba jama'in wuce tun fiyo ko wa ila samuda akhahum salihah samu za ya tún àníbi sáàlù yó àníbi suleimanu mabi àníbi dáwúdé àníbi mini annaba banu isra'ila ṣe wá dán imajin banu isra'ila ẹ̀rùn eh, lóko alukur'anu na mabi yana wọ́n wọ́n mú àìmínà yìí zanu ci gogo no ka ga ga la shari'a ji wajen wa annato ku ni ta ga wani ga na ga ni ga gun qur'ano nan ka zai shiga sharu man qabla na yi hujja nan a ga ga qur'ano consider be zo to ga sunna consider to ga ijma ko consider to ga ki consider yo to ga qiyas consider ata bi qawli sahabi to al-istisanu to almaslahat mursala wa ga ne ba ta kwanza ga zoci ga su sharu mun kabula da nawo ganci wannan ba ta da wai ba jura su sharu mun da nawo fafu bai dai mazubu ka man na shiga sharu man kabula na shari'a yi na bi condition yi a ga sharu man kabula na sharu'un lana shari'a ya zafa yin shi wai shari'a yi amma da ti gan malam ya kun ko malam ya ridfi shari'a na ma yukhalifu kaga ya bada shari'a ibn ali bana Kima ibn azumi sai lado ibn azumi ga duk ɗaya na dan gobe nan zanga da ta gagan a fabi hudahum iktabi ba wuyan zan wuce yunga ya sayo da kadi kanit lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين ما وإذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يسان إبراهيم نقول عليه الصلاة والسلام يسان إنما يسان ويه أتويه wẹ́rẹ́ ọkọ́ ànẹ́bẹ̀ ọ̀tọ́ mú jí kága ṣẹ̀ríyà ìyá àríbí àìṣà ọ̀gá ní ààrẹ ibrahim ọjọ́ ààrẹ ìlàmì tún ẹgbọ́n ní wọ́n tún fi ya káàzẹ̀ ìjìmọ̀gẹ̀ṣẹ́rò mọ́ńkọ́bẹ̀ nàgẹ́ èyí ń ga bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀ríyà ní ní mọ́rin fanki ma saba lakum min nisa'i masna sulasa ruba mace nan gole na tsali inna na sali ga anin Suleimanu ba ko number 2 anai za a sallam na majimiya goguni ganin ne khususiya mini yi ya ni za a sallam wannan sodan pẹ̀lú yóò kó ta alùsùn méjì aga ga ya zuji nulu gogunu gan lokaci ni musulmi. zai ji li alu sunna shi ba mas'ala na na wannan aibijo wọ́n shi a bayani buhari ngole mini shi a jo ade shi a yan zaidiya ko mini shi a yan zaidiyo dai ade de gurupu gune zaidiyo ne ga alkasimiya nan wani jama'a zini kasimi ya gare firkayen alkasimiya to shiga ga gawaje ni goguni gawo ga da almuguni ya ibn kudama majin bayani ya ganna yawe ta yi taimiya ta ibn qayyim ta ibn hajar ta yi al-bukhari ta ibn kasiri ba ta zaɓe shi bayani ta ibn qayyim ba ta bayani ga wajen kiyan ya za a shi musulmi lokacin yayin yi na ganguni na la a fi karkashin kuwa a ga yin naji ba wani nufi sa su maji shari'a na biya bai yi gani ako yi ji kitabu ne kayan to ne ni gan ya daga ga extensive ne tibo ko amma kwa ga mike ya ba ta so maji kiyan ya so mabamiya ya ga lokaci lawun yi insha Allah wale ga anil sulaimanu mun fa insha Allah ga ko le ga hadisin ta al-bukhari da muslim to an sa ga lugo wa ana abdullah ibn umar radiyallahu anhu annahu kana yaqulu hadis abdullah ne ya umar nan wa do fe ga man qala da ga ga wallahi ga ne ga mi shi kuti ba sai thumma qala ba ga insha Allah nga ba sai na thumma lam yaf'al zalika sun mallam ya fali da zai halafa alaihi yana za wuce shi ko titi wani wuce bai jiyan wuce lam ya hane ka fara a jiwa da bita tiya za wuce buwa kagin wuce bai jiyan kagin wuce bai jiyan wa ma ji kiya ma ji ka fara da wai insha Allah wuna ugana amma daga ne dai wani yanzu su ne hmm. hmm. ya ci hafa zuwa imanaku matsala yin baro an nisiyanu wal ikrahu wal khata'u fil aimani an nisiyanu tamba wal ikrahu pakaji wal khata'u biyu da bikicin fil aimani ya kuti jo wala yalzimul yaminu bil ikrahi waji wajibi ta ciye zai daga kutiji bai aji pakaji nena aw bil khata'i ko bai kuskure na au bin nisyani ko bai tambaye na wala tazimu bil kafara in kafara ma ji wajibi ta tina wanci mali kauli azza min qayyiban sai na tuna ga kin waya ga wayo aga ga ga Sulemanu gaga wallahi tallahi ne a ji kaza da wacce abin ya ta ɓata wajen na ne wacce a cin gaga ga kawai ga da ya wuce ya ga wala ka fara wajen ɗaya e, wallahi na so ga kan na ajiyo ɓakaji wọ́n jìbẹ̀ bàmbá wọ̀ yá wọ́n mọ̀ wá bàtà òjé fẹ́ wá gẹ́gẹ́ òfẹ́ dà gan wọ̀ láì wúwo wọ́n lè kí iná anisiyan anisiyan sai ci gan ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا la tu'akhidna gala wa fima inna fina ada ke ga batana aw akhtana ko ya ci bicina ke ci ga walaysa alaykum jinahun fima aqtatum wa walakin ma ta'ammadat qulubukum walaysa alaykum fi da baya fi ma aftatun ne yana ci bi biciti wani walakin amma ma ta'ammadat qulubukum yana gbe galaban kurata mu ci jugan be diganga na qala al-hafiz ibn hajar fi al-fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani so ci guyu a shafi'i wa ga fatul bari wa ga fatul e, bari ta tenja ibn hajiri wuje eh uge ya gbo o fejo bari ta ti ni wuce sharan ya tiyo sharan sahih bukhari ngo doga al-hafiz ibn kathiri kai kai mota ibn kathiri na al-imam an-nawawi wuce sharan sahih bukhari jumla juzam ta jahili ibn kathir rahimahullah wuce sharan ibn kathiri wuce kima take da jahili alhafiz ibn rajab alhambali mai ji makanta ibn qayyim nan wato ta sharhin sahih bukhari wato sunne wato fi fatul bari wala zuwa inda da duk wani gutun wujan yau ci dike wuci jan ajali alhafiz al mai manyan ibn hajar wato nan wato ta sharhin sahih fatul bari wato ta sharhin sahih bukhari ji wani ke bi ajali ibn hajar ci ta haru bi gumi da ko madan na ku fatul barina na ku kina yan na ku fatul barina nga wari bi da kya ga la fatul bari akwa dinu amma la shari'a al-imam ya sai muslim na alawa akwa dina da wani mangu baba na jimman ya sha'ira shayo a sha'ira fata makasira yo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun aga goga al-gulu fi takfiri ujiya so ga bi li yin ne ji wani ga za bene nazari ga aha ne dai ma ga ka zai kafiri na umuyu kafiru ga ne dai mu wuji jana ma laban wuji waji wuji ga wa laban wa ga wi ga ya an agun yi kafiri agun agun yi kafiri aje yuja lalli yi yi yi a ji sallama yi kafiri nga su a su ma zuka ta musulmi ba kaga da soci to gwanta ko ya kun jina ko ya kun ya wusho ko ban duwa gijo a ba to gafara yawa kai ku a ji sallah ya mu ka da ne ya gida ne kai ja ju ko ma ji dan doro wa yake ga mashi ba inna wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khafa mini fitinan fitinan mini fitinan ci goma fitina ya alugulu fi tafsiri da bu ezu giya ka tu da mini masalayin takafiri din ezu ga tu pata e kafiri police pata e kafiri lawyer pata e kafiri likali pata e kafiri soja pata e kafiri kaza kaza pata e kafiri daga titu so ko talbe titu sa ci pata e kiyo pata e kafiri a shaida pata ke kafiri ne fi sabilillahi yan naji daidai a maji aqirin ahlus sunnati wal jamaa annabi ga man qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma dan ga me yuga kafir nan ga le kufur ja da ji wa da tiya zai ni mini kan da ni da wa da tiya zai ga gumti nan kan na ma ke Allah un ke Allah ga zani guga tiya to a ji kafir na zu musunci ba na no da mu yoko e bugo fi sai la yesu da yato ci fa musulmi dai mutunci ne musulunci mai waga wa ba hukunci ba tilai ta a zahiri yin ba sai wanda gbansu ko guji ɗayan ẹgbẹ́gbọ́ yẹn ẹgbẹ́ yìí dínà lẹ́jìn kí àyàn ìjà àti magba ne da na ce ga ba da halul ya man na kashirai wuce nan

wuce kashe lai wuce ya bula dalili shi luku luku luku luku luku luku luku ya bula haya ga fiji ke wa zanen shafe ta fi jazon shi to makanta biya wuce ya boko ya gabe ya zuware ya fi kiwu kafin ya fi kiwu shi ko biyo gan mai shi ba gan inna ibnu hajjari maza ba kici wani shafi'iya annawawi shafi'iya Ibn kasiri shafi'iya al'imamu zahabi shafi'iya ba ta zanne shi maza bayan shafi'iya a eh, je ibn abdulbari malikiya wajo imamu dani malikiya wajo ibn abi jamra malikiya wajo al'imamu shinkiti sahibu da zuwa imai a zuwa ulbayan malikiya wajo eh man ya risala ibn abi zaid al-qayrawani malikiya wajo wannan zuwa abu hambaliya ibn taymiya hambaliya ibn qayyim hambaliya ibn rajab hambaliya ibn kudama hambaliya bata ngaza ne ji ba maza ba ne ji ga sai ji mu al-imam tawo maza bai a hanafu yin wajo ta ibn abil izzi maza bai hanafiya wajo ila ji wai ji ga hadini ta dole ka ta fikiwa kwa ji ka dole tun a kamo wunye dede yi na buga fi sabi lillahi ya kori fi yi buna ki da ya kunu jigu ta kafiyar nga lewu inda ka gibiyan da ya e gan in ga ne gun shi du wani wa bai ne wula da gun gwanta ni mo in ga ne lu masalaci da jima'i da ji salan guwa bulu bulu wula da gun e ba wula gun ga shogun wai sallah da jima'i ya wuli musulmiya zan ci haka sallah ya jima da tuci tun daga madina ta yabi dai ba wannan har da ba dai ya zai da kwanta shi shi ni bai sallah wannan daga shi ni bolo kawai ga wala ji sallah eh ya jima haba mana yanzu suna zo ko fa yanna maga maza an ci tabe litafi fadul bar bai nuna ci dana waliya aga ga ganyen na ya jeje yi na wa ya gini yi kun da ni gama ne ga mu wajero ya zaca yake da wuzuwa Allah samu dace wanda dalkuru na ma akulu na ku ko da mai Allah basirin bili bari ya gaye ba da ci mai jiran ruwa rususu ba ne gaji ganga ci madagan na zugun zan da caro ko ba bata yi kafiri? mun ga su ya da ku a zan da caro zan da ne ga gutu gwamnati ne kiyo kafiri ayo sadidiyat na man wuce da na zugun jigiya wuya wuce ya kuta gwagu baba wuce ya fi mai samun wasu ko ma hau fun a maki a bawon tuwaduwa bare ki sai ki yi zannu ah, eh? nga nga me gan nga to e gan na na ji me ga e ti me gwanin ni de gaje ya ga gagan e ganin mi ganin ngai mi ale manye bo no ngai kiyo ngai da wo ja altu mutafira ainu khilafi kum wo wal kufru indakum khilafu shuyukikum wa kum fa hakikatul imani ibn qayyim na kafi ce bai go ga ga leman ya ji bo ya zama ga daidai bai zani ga da imani enemi ya ji ganin ya so ne lo service ne leman le ba kila lembe ci ima lembe mi ci kafir kyo ya mere ga no eri na manga na dideria ama ya ga me ya ya tun ya ni na mun ya ga na ba no problem ya ga ga ya ga ya ilimi so ya maga ga ga na manga ne dede gu yi go to bo dede gu ji kyo dede gu yi go ti mala ya ti mali ubo asha ilimi ne dede ti go gu yi ga kene lo tun ha so e ko gu baba ade ba ne gangwana wasu da jiga da hakan nan yau jiga ne yau ya ga lami ta gaskiya da mhm. gina haɗa nan lami tuta kuma ya zabu to ma yi kuma alalle ga ɗaya wo da ya waga ga ga na man ga naji daidai ko ba ɓata ya kafir ya ci ɓata ya kafir kaza kaza ɓata ya kafir wa mada sabis wa mai daji daga wuce a shayi limiye gaskiya na waje watocin la gaskiya ga wuyi ba wa bono lotun duniya mm. ta kudu na ma ta faru na wa maga ga no ena mangana wajinde a nga malawa kilo pin biyu ya to ga da ji goji dia dia kawai maga mu wa ilimi so ko ji ko so baba gina ade jena ibnu ajari gan wole na yi mulaku na to yi jekuna hmm. ko ta na katta masaka biya zil aya man qala bi adami hansi man lam ya wa ga katta masaka biya zil aya Allah wa su aya Allah wa su aya nan zana ga bi adami hansi man lam ya yata'ammad ke dai zana in zana ga kutiji umarci da ganganya da kuskure yin wuce wani ko ga ka tun gari a ile kutiji wuce ba zama da ka fara wa fa'ala al-mahlufa alayhi yanu ga wuya a lokacin wuya a mbe ya wuce ji siyan wa batan aw mukrahan ko da ji wa waju wa waja bi annahu la yunsabu fi ilay shar'an ebona ala tun najiye bawa da e bayan shari'a ba li rafi hukumi an bi hadhihi al-aya ebona hukun juci an ci bai bin aya nan faka annahu lam yaf'alu a wato ji wani wa لغا وهذا ما فهمه البخاري shekh amuru eh, hafizahullahu ta'ala gan na ga yana imam al-bukhari ji fahimta sabon wa ba fi sayin la ba bi da sayin bukhari gan babu za hanata nasiyan fil aymani babi ne gaga ya zaga kutiji ngole ko ezaga ezaga ezaga le ba ko etiyan kibo etiyan kuti nu jinona amma wa etan betan وقال الله تعالى ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به وقال لا لا تؤاخذني بما نسيت قال لك وصول بينا يا باتنيم إذا كنت يوان قول والله ما أجي كذا وانت بين وانت جاء ما هو باتن تومبا وليس قوة جيان سقوة وما ko to ko wa kuti ga wallahi mu ya je kaza ko mu ga kaza ji dan da ti bi ba ka wuci mai wuci jin sa ko a jiki an da ko a ce wonwa matsala ya goro hurmatul israri alal yamini haramci boye zulu dujikini ya tiya kutijo wa gairi ya khairun min haya na majiya na maji alkhairi gu to ya gawo wa kutiji ga miya ji salla masallaci ni ba wannan yau ji yana ko ya fiti madana lawalo madina wace a je masallaci a ni bilona wa malo to ya fiya yau ne ne da alkhairi ganin wajen kiyo wata ya masalaci a yabin masalaci a ne bije fara ga masalaci masalaci a ne ba inda kwaka ba ko diya ne ko wa kuti shiga waji sadaka bai na guci ta ko bai ci bai ji fara la waji sadaka wa bai ne ga na guci na dole na to na to na guci na to ji alkhairi ga kiyo yana wasu tsongo ne shi kenan walla ya juzu ugwayi al-israru alal yamini ne za fi continue da kina da eh? ka walu ya etin kutinu je wa de ta wafe fe ju wal wafa bi un ta fe gan we she kutin na in ra alhalifu hairan min ha ke za an dai shiga shi kutina ngali yana da alkai da gune yana bal yajibu alai an yati allazi wa khairu yana da alkai da gune to nan mu duji mun shi wa yukathiru mulaka faru tiya kutina tuje nan no dai don ko wa yadullu ala zalika yana lawu tiya cinga ga wannan qawlu ta'ala ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع أليم كيف لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إذا تجعل gongaye ne ya sai la ta su ya kuti shi ne mu ko role wode shi wode ga wode ga ji kuti role wade ko wuta bankuru ko kaga ya wuce maji zira ta ga rawa ga wafi jiki wafi ni hawa ewe ga fe da shi shi ko ga wa shi zaje juni ha wallahi so gwe wa zamu lawu ya gaskiya an fe guwo da waje a a ne goya an tabaru wa tattaku no le yaji bolo bolo mai da sun ce ci wa tuslihu bin nas ya mai jigara takani ali taje wallahi sami'un alima allah to yana wo mai ne ya to yana wo mai da ilimi don donan ebogo ya sune tsoci ya kunu Allah ta'ala mace ji fasara ga nufata ko la daga la taj'alu aymanakum billahi mani a can min minan birri wal khairi e galugo e kuti ne e e ya yi shi ya ci na waya kai tun ya alkhairi loma wasila e galugo kuti ne ya ke e shi be na unke kai yi guma in ra'aytum fi ghairi salahan wa falaha abe ke ga liyan wace ne juya nan ga la gyara don ga mala ya gwagan biyo nan wannan huna ya tsari ta harimu na yi na mabiya bane wanda na ga haramu ya na wula salifa lau ilal alkarahati e ne yadda bone jiu daga haramu lu makaruna no le ko na malawa ke da bukatun ka tu sulo ke ya haramu wuki haramu gan ke ya makaru wuki makaru gan ke ya farilla wuki farilla gan farilla gan farilla yanka yi a man shi a da fardu ya ina mai da fardu kifayeti ko sunna da kauliya da amaliya da takririya ko ko ga mutawatir bi ahabi wasanun wasu yi wasannin da ya gani classification ne ke ne ko haramu a da yanzu ci dabo yi haramu da za a ci yi amma da yanzu ci dabo haramu ya bo wasila na wajen walon ne kwata kawa da ji kato su luwa ba sai ke jiki yau sai ke buje gumbo a ba yi za a ya fata ga zando ba a ji da biyo zando ne maga jeji yeji ori ji wa wa ra mu ji zando ne maga ji zando ne maga ra mu ne kuma ja ji giyo ma ja je kafiri ta ki dalili wayo nga ne bi sallam wa ji fe ji yen do gwa le gwa ji wuta mu wa ja ji en ji ma ja ni dono in <laughs> ga zando na giye biye ne ya zando na giye biye ko kuta nan sani biya sanan ma sani biya nan waye da ji ke na ni biye lugwa nan ga ji da ji a ni ja ni biyo zan ja ya kafi wala ni kafaru amma unziru muriduna ta to ba zo goye gannalo a a eje gibe wa gi mu ba mu ba wa bo gibe wa gi wa bo ga gibe wa gi mu ne dai ne ko الأصل والأصل في آداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة Oh God قل لي يا kuma lakatu usulu da muhimmanci tsarawi waji katu usulu filta wale ta ci waji waje usulu shi alwarakatu misalatun latifa al'usulu mil mil usul bai tafi wa yiwa yuci yau sun ci wa fejin har wa take bai da alibi littafi a littafi wunci ko wunci ko usulu zan ci wajen gogane yi zai sha alfuhuli alikamu ya al'amidi alikamu ibn azumi wazo littafi ya al'amidi bi al-mustafa ya al-imamul gazali zan bi al-masulu ya ra ya shara ke tiya Wa wale ga amma ga littafi ya usul fiki alama na jali hadisi ya al-bakistani wale ga comprehensive zarawi walo almuswadda ya usul ya yi ya wuto to ndaku un comprehensive zarawi ndaku aka mutu a cikin gibe bane to jiki aka du to yi ga ile ilmin zai mutu bane ya jiki ya aka du a cikin lokacin ya cikin to ndaku to ji to to ya ji a rawdatun nazir ibn kudama mun ta jiki ma mun ta good da gwayar littafin a jizani a usul fikin al-khallaf take gudu ma littafin a jizai ke dabo littafin da ci yi wasu wale dole wa da yau ci je buwa daidai lamari kacin waje a biyu a sai ji hukunci shi ya bawa shi ba gugu ba a ah, sokwe daga yi fa sokwe daga to wani daga ji wasu sokwe da waje ji ko ma jamu wajen ramu ma ga ramu duwan duwa ji ji shin amurin dole zai lawa jibi al aslu fil amri wa kiyo ya al wujubu inda gwa bai da kari na to no da ko ka wuce ma ne dan gurfi wo daga go you need to what you need to be careful ga ga ji ni ga ni hawa man ga ma'ana min zalika yana ma'ana gannan hurmatu sabati ala yamini haramci boyan ne daga da ta tiya ku tijo in ra alhalifu fi gairi ya khairan min ha adda ke zane shi ko tunan ga da yadda tunan jiwa ne da alkhairi gona fala ba sa hina izin laifin da ba wuce ba an ya hanisa fihi nun ga alle kuti yi wucin bana wa yukaffira ana wato la faru jina wa ya allati ya khairun wujudu jina to da alkhairi gana kama ka kana yafalu nabi yamna annabi sallallahu alaihi wasallam waju jina fa na bi musa la ashari radiyallahu anhu qala abi musa ga taitun nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahatin min al-ash'ariyina ugan lo ba nabi da pamba be jama'an lo timiniya al ash'ariyi na jo ana kabila mu musal la ash'ari shi nastahmiluhu fa qala ya wal anabi ga wallahi la ahmilannakum ma laya wamma indi ma ahmilukum alayhi madiyana ma alayhi ta tubu na fewa wa ga anabi kala fabisna masha Allah ci la lokacin da ci gaji summa utiya bi ibil a ci lala kun da ci be samara lana bi salasati zawjin gurri dura ane bi cin Allah iriye pa e pa pa ciko ciko wuta yeye susun alabi falamman talakta ta kuna ya ibe nan kuna ga Allah ya bari kullahu lana fi ta kwa jan albarka da bayayya a ta yana rasulullah sallallahu alaihi nasta hamilu idaba nabi gan ulayu yayi ne ya lawa ne ko fa ni ma kudiji Allah ya hamila na ni magan wa Allah wa Allah yayi ne ya lawa na sun ma'amala na ni bi la yayi ne ya fa a ba ni ni ka je bi a ni ma ana ma ana mun ji walakin Allah ha malikun ma su koyar la yayi wa inni wallahi insha Allah la alifa la yamini mun ga bai ko to yake wuya ji kutiya summa ara khairan minha mutule yana da alkhairi guna illa kafartu an yamini illa fatin ka fara jiyan kutina wajenan wa ta tilazi wa khairun ta dan taji alkhairi dan ganin ta dan taji imam bukhari da muslim to abu dawud to annasai ibn majah wa gulo wa na bi rarata radiyallahu anhu qala wani ila misali bidani ko gai tamma rajulun inda nabi sallallahu sun wasallam raja ila ahli zan gaci wadan ya shi shi dai ta nabi wace ba shi bada bai yadu fa waje da sabiya kan namu ya hata mutu eh? shi da Allah ya ko lokacin ya sha karshe eh lokaci ya shi wuce ga zan dai ta nabi wace ba da biyu fa waje da sabiya kad na mu zamanci mu cile gizo kan ji alili ani fa ta ahluhu bi ta'ami da mu cile ngi ti beyu fa la fa la ya kulu min ajli sabiyatihi mu ja kuti ga mu ya ja ya bo gizo kan ji mu nawa ya bo gizo kan ji mu bo thumma bada lahu fa akala zan ji le o ce ya yi ma'ana ya zo lasan nujiri ya yi jitigi ji ta rasu da sa sallam fa zakara zalika lahu da na ci da ba ne shi daga ne to ya anabi fa kala rasu da anabi sa sallam cikin man halafa la yamini da ni ga kuti shi nan a gaira khaira mina mutile yin da ke na to da alkhairi gannana faliyatiha ngajin duji na so da alkhairi ganan wani kafir an yamini ngajin ka kafara yin ko ta fayin nuji wọ́n lé ọ̀gá ti rẹ̀ lè gbá ní wọ́n lé imi ìdàlẹ̀ yìí ti yàbá wọn àṣàyàn jíjí ime ìbòjì yàbá na maga ẹgbẹ̀rẹ̀ gbókà gbẹ̀nu ibn taymiya fatawo ibn qayyim fawzan ita fi nuka a eh, tambiyatun alaka mita tasu bilmumi na cinan fata da ni ya bayani ba ke nígbà jẹ́ ẹjí ẹni tí ba bá ní egbó ní riwaya da sahih bukhari imam bukhari su ba ya ga wuce ba bi na ga mai jiji mai ya ebe na na fatima lo ba ni bi tinye gwanwa ya kuma ni waji tuna wunu a ni bi tigo ga gangan na la sai da ga ji tuna ga bi subhan la ta tira la ta tira la ko da ga e jikun

emi dawo in ka lita da tanur kanwa da kiti kanwa ta tanda ta wannan kin wani da kiti bo bo tanda bo wajen jiki in ya nabi zuwa alaihi wasallam lallayen gici ya ga katana a naisha na naisha cin labuwa cin lauyin arewa bayanan zidiyan o. eh imi la la ya bena ani za sallam shi malaika jibril ya gan khadija da wani wa biya wa biyan ji to gaji ga miye ju sallam so ko gaji ga so ko ju sallam min to me ju wa wai bushara da ni aljanna kin la da ya wa ni to da je ji ju ja shago na na ji ta layo ta da shi shi eh inna ya nasu gudu maliki imi ya abu talha kan da cin wani yanki cikin cajin na ya ni biya biya biya la'aji rijiyan yanki wani jin zaga hmm. zubairu ibn al'awam inu ne ga asma wani tebun yanki tebun ke tula tilo ne yau ne zo nuku nazari na ji magaza nuna ce ya ku to jin zagi nuna ci kiyo ya jin zagi tun bifo wanda yawon alaƙa yadda ba wula ko sun je banci wangi an ne bojo an ne lunyo an ne ji kaza an na sai yayo na sai ruwa man na sai stew na sai fried rice ba ta wa dide dai sun ga da wani sun ta sai sun ga bayan mu yanji ci jan nga bala kawa ga ga wa ga gi rai ga eh da ba ga gubo mu da male ga ji kaza kaza kanu tulo kanu ya kai yayin ya wuce yu to to ga nan tun daga ga yayin wa ti wuya wuya fuji. ń jìgẹ́ kàrú lọ́rọ̀ lọ́wọ́ àríkì rẹ̀ fún tóògán ọmọ orí ọjọ́ inú ṣe àbọ̀ kú mẹ́jà súnkú wà lè ti gángá níní iná gámà ìmọ̀tò òun yẹn bá bèèrè ní ọ́ mangan bane tauriya da wuce tauriya na hari a tauriyatu ya waje da aka game na wai kpane kayi za da ga gan ya ji mi wuyo ni wuce hankali a fahimta na zamu ta alanin baba omo ko ina omo alali ma wuce hankali na wai kpane ya ji goyi musulunci irin na ji kiyo tauriya nga wale na wai gane kayi ina maza na da jiki nan da ji fahimta nan ne kayi okay mm-hmm. no antani tamimu bin okay na manga wa antani ibn bin tarfa qala jaa sa'idun ila hadid ibn hatim zanga je ba hadid ibn hatim sai da yunga fa sa'ala nafaqatan fi samani khadimin zanga ci ba ci ba biyu yayin ga ya yana ya price yake gitu ko wuce aba da samani khadimin ko sashi yana kun price yan gitu na fa qala ga laysa indi hadith na hatim ga midiya ga laisa indi ma wuce ka illa dir'i wa mizfari ade ne mi daga aya wana sai ke dir'u ma'ana yiri ya wayan kwanan wala kan kina wala ekuna gani da mizfari ma'ana yiri ɗan wala addan kina yiri yan kwanan la'agun hin ka yi ka ha ma mi ga aka ya zami jigan wa da lalaya wai kala za wani jirta falamiyar da za wani majin da sabon ribadiyu ma za wani cikin da ga wujin nan wa a ri ta ji fi fakala ga amma wallahi lahuti yan naka shi lahuti ka shi a kara layin lolo ga sun ma inna rajula rabiya za wani bai daji fakala ga amma wallahi laula an ni sami da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu kai gwani mi wani a anabi ga man halafa la ya mini zani ga kuti shi nan sun mara'a atka min ha mutum yadda da su ko a be gana faliya ce ta kwa ngaji wujuji na to da al'ada su da be gana ba hani sa ya mini ba hani su mini gwa da kuti na wujina ba ngole da ko ngole wo ele ga su da ba kiyo kula sada ko juya haji kiyo hadisin nan وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تفعل الإمارة لا تيدا بيد بشي مري لا تيدا وملك جمري فإنك يؤتيك أم مسألة أجا ملك لا وتم ووا وكلتا إلى أقول يا ملك وشي وإن وطيتها عن غير مسألة أما ملك لا ومدى ووا wa in ta'ala za a jo taimako tubo ah. wai za halafta la mini wa magashi kuti fara'aita gairaha khairan minha wacce timaliyan do tiyana jala khairi daga kuti wuce na na fakaffir an yaminika aka fara jiya kuti na toji na wa'akin lari ah. wa karna to mai alkhairi da wuce imana wa don masalacin baitul makadis bo ya hadis Allah wace bai ya ga wano ka ba wada ka ba bai bai wata jihar alakai da gaibe su maka jisu sai za ka fara yadda tsoji eh jeba allahu jeba zai ci gawa na adilabu na amurdu lasu radiyallahu anu ma'anin na bisa salam kala a ne ga man halafa laye mini zane gashi kutina a gaira a khairan min ha mutum maliyan gwaci yana jihar alakai da gannana فليكفر عن يمينه نجاج ولا كفاروج وليأتي الذي هو خير من ثم جعل خير الناس نجاج دوجي دوجي وشي التورية في الأيمان نجاج مسألة يبروكو تورية بيان كتجيو من هو التورية تورية هو التعريض نجاج التعريض وما نقول ولا قوة da gaci ya ma ma'ana zane wai jina da yi na ma'ana nan wuya launin waɗiyar da ya na wai ɓawa cikin ga wucin ciya ne amma ga wale na na bi tauriya na wa ɗan yiwuwa na langwaje yi e zinare wa jiga waje a damuwa gango cikin ga kayi ya e za yi je fahimta an ce ya gan nan ga aliyan na bauta da ga tauriya sa waje a a yi wale na sai e gama nan ya balaga buyin nan ko ka an ya kula rajulu ke gaba ga wa tauriyatu ne tauriya na huwa ta'aridu wa iradatu ma'anin akhar ghayr zahir wa ngo le wa gaggan amma ma'ana na waye tsani uji ma'ana zahiri misali a fayin yanzu zabe da ja ga da nebo ga wanci ga da miye bugan shi na zugu wuce ga waga man mamudu in ba zakazadan ba wannan wọ́n jíkí wọ́n lè kíwìn ẹgbọ́ zakazadan miye bó wọ́n fi lẹ́wọ̀n ki fahimta kitin wuyanan wa ga waye gagagan wadda ni ya buwa alali bane wai kwani ba ne wai lagos da yana zamanci damuwa eh? eh? Gawali wato yanna balaga bu ya irin da shi don. Gawali gane ko? Gamala wa gaya gangan gagan kile gaga play ga na yau ga shi nan da sai ga gabe ji kone kone yi ta man sa da jin fazara boji ne ga ga kwano lono jin no Allahu alamu ka an ya kula rajul ke ga ba ga wallahi huwa akhi ni shi kuti ba tace yaji ni yuridu bi aqwatul islam yana e mai bane kiyo ne yaji ya musulunci mai ba la aqwatu nasab kun ji yaji ya danja mun ga wata tauriyatu fil hadisi mu mubah tauriya ji mai gan mu ba koyo wa ka kazalika fil aimani a cikin to kuti yoma in lam takut ila al kadhib kaga mu da su daga tauriyo lo ga manana ko ji gane ko aw lam yudayya biya haqqa insanin ko ma ayya ta akin ya zaya kira nan ودليل على ذلك دليل جاء A حديث عن بن مالك رضي الله عنه قال A النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له عليه في دازن فحدث فهدى الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيغان يا انجشا يا انجشا بصوتي ويحك بالقوارير ne ji gan ba da zankara kara yin ke kawari do ke kwalaba kwalaba nan kwalaba ciwo glass glass wọ́n ti kíyọ wọ́n bẹ́ káṣí wọ́n bà alali mai ganna na ne da tsabe kawariri ne kiyo na na shana gumbon eh rakwai na na isho da na ta tubo un take un ngo do ga de patigi ne kan ta ra kun bono ko how da na na sha shama guni yugo an je shama su kuma zuyo ne jira kunya na na isha nan lọ́wọ́ ní mẹ́rẹ́ ìjìrà fún ẹjìwé lóòrá ló dájú ní káwọn dájú tọ́ so an jẹ́ ṣàkífẹ́ lára fún jìfẹ́ dájú bàbá yìí àníbi mẹ́wọ́ inú àyẹ́bọ́ àníbi ṣán lọ́wọ́ ya inú àníbi ti gan wọ́n haka ya an jẹ́ ṣàríf kanzil kawari rẹ̀ an jẹ́ ṣàkíta mana a gbogbo ẹwọ́ ya pálábá na guni bani wà bí ina igan biyo na lukari galugo ta'arrada annabi sallallahu alaihi wasallam an da'at an da'afati nisa'i alaihi sallallahu alaihi wasallam ji ta'arid ko kan laga ko gaggan wai da ko yake gbogbo yin zage wula da da ke ke shi wai ne yin zaci ko bayani ke biyu

lamma mata ibnuhuma kakure jaji da baba jahili nan qala abu tala abu tala ga kayfal gulamu ke ji wana qalati ummu sulaim ummu sulaim ga hada'at nafsu qatita wa ha? yakuna qad taraha mimma yajifa ta jinnulufa ago ga jinnulufa wajifa da ki wa fe jinnufio ke de wa lele umogo nufa gbari nan alali menan nan ne jinnufi ne kiyo ejin na ji hajjali alisa ko hajjali sai fuyu bai ga wala ji ganewa fawarrat bi hadha al-kalam an mawtiji wuta tauri ya jin bai ganna ne ya ci hajjali ya ji ubo ke kin ne kisa wanda jijina ummu sulay abu ya abu talha abu talha mabe gawa wa ummu sulay

abu tola ma tiwa da ma tiwa un so gbe wo ma un de ure un ti be tiwa no ji ana ko nan nan gan da mu wa te la yu ji e ji tiwa jan je ni ne ja jan je na ku nan ne kun da ci ka ci ni nan na ta ga ma ko ti ga zan do ga ga ya ba un ge ju wa jan je ni nan na ti de nan na ti da nu ofu wani mpa wa fi bu e ba shi na wayan yi tilayi wuji gole wayan doro ji nan da sai su zobi har e, ba ta zobi har wa ake ba da shi ka an ma lokaci nan nan da na ji sun ne ga gizu ne da bi ga gizu ku ga hada asnan su wa ya kuna kadi taraha kwacin ta mai babu gan ulufani ba ulufe furu e ba ce yau ko ba gida jikiyo èyí àà nìkan yà á ti ta ní èyí mẹ́lẹ́lẹ́gbà ní gbogbo àyíkì ń gbẹ̀mí láwọn ìyàgbé ìsòkó òṣùfà sai ne babu bukati uwa zobe zobe nan ne na e ba ci ci nan na ce mu ga wai ne ga ya zaga eh la ya zashi shi mu ci ga wa ga goyu in ba za ne ga ga wa goyu nan wa le fi ji ga wata e na sa koya yi nan wa ji ki ma ji abu talha ga wace ga mu daga to aruma yan naji a jatu kara kuda ba ni ne sa sallam ki gan so kula albarku da jiyo so ba ne ji suwanin un musulmi biya maji ta e ji wuce nun mana ke je mahadatan kuranin shi ma bare shi ne ya ba ga wuce na ni ba ta lagen bari za a dai ma ni nan ya e ji wa ma'un ga kabar ba ta shi ba nura a ɗaga masu ba da وقد بوب البخاري في صحيحه الامام البخاري لا بعد صحيح البخاري باب المعارض ممدوحة عن الكذب كم باب نجم معارض إيه نيجي نيجي نم ne ma'arif to some extent wa fere ko ke kino ko amma kiyo ye gagan amma wa ke na irin wuce wani rai ma'ana zahir da ma'ana kafiyu mazabu kotu wani rikulu dimnuwa al'aiman sai na hudu liyamin an yi tsil halifi wani lewan gawa la kuti ji kuti ji haka dani yi wani lewan la kuti ji watiya daga da ce alani ya tsil halifi ya ce ne ya zane gashi kuti na malam ya kun musta halifan min alqadi aw na'ibi kaga waje shi kuti ya likali ko la ne kina na nan ne kawai na bai bugu su a sallam ga inama la amalu bin niyati wa inama li kulli imri'in ma nawa wa amma mamduhan eh wa yikiniya na na awa go zunga manari amma wa dikiyo waje ma'aridu amma ma'aridu na ga ga wake ya jiga na kuma ke jike wanye na in language ele ga impossible wani a ni ga wu bana àti bá wọ́n látàkan tó zùn wọ́n jì gan-an ni wọ́n súnmọ̀ ẹjú ló fi àyẹ́ nẹ́ni tí pàdé mi gábí ṣe ń wọ̀ zai ji fasara yayin da lewa igogya abin shalabinin babin alhalifin filkada ya kuti shi ya tiyan alkalin coko sha Allah bare gadi sai ci ala da bare mai gaci bici nan sai ci fadi su ba ni kallon da an duka sha da Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh